Allah yana da tambaya yana halatta a sa jariri suna kafin ranar zanen sunansa shina tambaya shina halatta a sa majariri suna gabanin a kamin ranar zane sunansa shina halatta a sai dai suna ta mazo sallallahu alaihi wasallam ana sanya suna rana ta rana ta bakwai ga haihuwa in jariri ya kwan bakwai ga haihuwa sannan aka dame suna wannan ita suna ta manzo sallallahu alaihi wasallam amma kuma ko ranar da an ka yaro an ka same suna sunaye yana mutum ya sa zinari ko bakin yana tambaya shi na halatta mutum shi sa zo mai zinari ko na bakin karhe ba shi halatta ba shi halatta namiji shi kawa da zobe na zinari ko na bakin karhe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karhanta manzo Allah ya hana kawa da zobe na zinari sannan kuma ya hana kawa da zobe wanda ya kasance na bakin karshe na ba a kawa sai da zobe wanda ya kasance na azurfa ne zobe azurfa shi ma kashe wuce kashe gotan dirhami biyu sannan kuma ga yatsa guda aka sa ba a saya ga yatsa biyu ba a sa zobe ga yatsa biyu a sa ga wannan a sa ga wannan a sa ga wannan ya zan kawo mata ko da na dirhami guda na an haka shi an kasa shi ga yatsa biyu ya zan haram ko ya zan makaruhi wannan ana bi kamar da Allah ina nema a ƙara yin bayani game da waɗansu littattafai da riji ana cewa da kasar a littattafai a cikin su kamar lubabu hadisi da bugoyatul musulmi na gaskiya na da ifai ne kuma kaka shi dai babu hadisi hadisan da a cikin da ifai ne amma shi bugoyatul musulmi na shina hadawa da isnadi bayan ya kawo hadisi shina ihala da isnadi ne to in ka diba ji akwai asani wanda kasance akwai hadisai wanda kasance cikin buwatul mulmina hadisai wasu ingantattu na wasu kuma wasu ramni na gaskiya amma dai ingantattu ingantattu da hisabu sun yawa ciki ne dan shi na gami da ainihin inda ya rutu hadisi shi na gami da littafin da ya ɗebo amma ka ban da lubabul hadisi shi bai gami da inda ya ɗebo yana tabbata Allah ƙara ya mai fassara cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lamma a afada min arafa arafata adana ila sha'ai kina son a ƙara mai bayani wai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah lamma afada lokacin da manzon Allah ya hito ila arafati ko min arafata daga arfa ya hito daga arfa shikenan ya karkata ila sha'abi zuwa ganin rango amma la ila sha'abi ya karkata zuwa ganin rango kamar ya kauce kenan akwai tudu sai kauce mu tudu sai bigehen rahi ko bi gehen kogi to sannan kuma Jaririn abdullahi alabojali ya kasance in yayi arwalla siwakin shi Jaririn abdullahi alabojali shi na tsoma a cikin ruwa in ya tsoma siwakin cikin ruwa ya jika bayan ya ƙara arwalla shi na ba iyalin gida ya dama su sha wannan ruwa inda siwakin Tabarukan. ya kuma cewa to ana ƙara da mai bayanin wannan hadisi ya rasu lallai illan na uku siwata sama sa'a ra'asi mada ali bin baraka kuma tawadda a fasharin من وكيله ثم كنت حلف زهره فنظرت الى خاتم النبوه توشيون كتفيه مثل الحجله. تمام شكرا تعالى. watan wata mata ta zo da ɗanta ta ce inna imni ko hakika wannan ɗana wa ƙa'un wai sha da rashin lahiya inna imna uhuti hakika dan ɗan uwata wa ƙa'un sha da rashin lahiya sai ta kama manzo Allah shi da manzo Allah shi mai tawada sai shahi kai ne ko sai manzo Allah ce sai shi yaro ce sai manzo Allah shahi kai da manzo Allah shahi kai na sai ni samu lahiya da shafi kai wada ali sai mi addu'a ya shahi kai ya yi mai addu'a bai barka ta albarka to shi ko shina yaro yake yana kiyaye da mazo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ke yanzu daga mazo Allah ta kamin jike ce sai na jiyo har baya gare shi summa tawadda kamna manzo Allah ya arwalla bayan ya kale arwalla yace ni sha sauran ruwan arwalla tai kaga da yaro ya samu rabo babba mazo Allah ya shahi kai ne sannan ya yi mai addu'a sannan ya sha sauran ruwan arwalla mazo sallallahu alaihi wasallama sannan kuma kewa bayan bayan ka faɗa mazo Allah sallallahu alaihi wasallama summa qumtu halfa zahari summa sa'annan qumtu ni tsaya halfa zaharihi bayan banzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace fa nazartu ni dai ila